Kwamandan rundunar tsaron ta civil defense a jihar Adama Ali Musa Indanusa wanda shine ma gurfanar da wanda aka kama ga manema labarai a Yola ya ce wanda aka kama emma hasan dan shekaru ashirin da biyar a duniya an ko kama shi ne ma a rukunin gidaje na Federal Housing Estate da ke kusa da fadar jihar bayan da ya gudu daga dajin Sambisa hakanan da yake amsa tambayoyin manema labarai wanda aka kama emma fasan ya ko bayyana dalilansa na shiga wannan kungiya ta Boko Haram ya cike sunanka Amos Hassan an ce kenan na tun da ta Boko Haram haka ne haka ne wani shi ka shiga na zingar ta boko haram ya daidai me shigar da kai wahala ne wahala mm. kai dan ina ne ni dan azare azare a jihar bauchi eh ai na ka shiga bauchi ne ko nan adama eh a bauchi ne ka taba kashe wani eh wannan mutan na kashe tun biyu ne mamba ba da ke zama jami'in hulɗar jama'a na rundun ta civil defense a jihar Adamawa ya koyi kayan haske game da wannan nasarar da suka samu a yanzu kusan kullum sai an kama idan aka kama wani lokaci muka yi bincike idan ba mu zurfafa bincike ba muka mika su da hukumar DSS a ƙara zurfafa bincike kamun a mika su ga hukuma da abin ya dace wannan wannan ma da kake gani aka kama za mu yi kokari yanzu za mu sada su ga hukumar soji domin daukar mataki a kansa kuma kuna ji da bakin ko ya faɗa cewa mutane da ya kashe a dajin sambisa kuma wannan bayan allah kama shi aka yi za mu ce a a federal housing estate din nan da muke da shi kace sun kama wasu a baya ko za ka iya faɗa mana adadin wannan su kama kawai yanzu mm, akwai amma ina jin yanzu kama ba zan iya baka ma adadin su aka ba watakila sai na dangana da da sashen binciken laifuffuka a nan zan iya tabbatar da adadin waɗanda aka kama amma kamawa nan da kike gani kusan kullum muna kama kullum dai hukumomin tsaro kira ma suke ga jama'a da su ma suke taimaka wajen ba da bayanai da ka iya taimaka domin cafke irin waɗannan mutane kamar da Suleiman Baban ke yin kira kamar yadda aka faɗa eh, aikin tsaro ba na mutum ɗaya bane kuma babu hukuma guda ɗaya wadda za ta yi bugun kirji ta ce ita kaɗai za ta iya ba da tsaron da ake bukata da haka sai mutanen da kike ba su tsaro sun fito sun nuna cewa suna bukatan a ba su tsaro kamun nan aikin tsaro ya inganta da haka kamar kullum muna kira ga al'umma su ba mu haɗin kai su taimaka mana da bayanan sirri domin bayanan sirri din shi zai taimaka wajen ba da kariya ga mutane dubban rayuka ne da suka sarwanta a Najeriya sakamakon rikicin na Boko Haram ba ma ga waɗanda rikicin ya raba da gidaje ko da yake kawo yanzu gwamnatocin waɗannan jiyoyin da abin ya fi shafa mana cewa suna nasu kokari kamar yadda gwamnan jihar adama sanatan muhammadu bin dawo umaru da ke cewa mu gwamnati mun kira jama'a cewa to allah mutane su sa hankali yanzu don sojoji kan da shugaban kasa sun yi nasu kuma yanzu ya rage ma mutane ne wanda suke cikin community su ma su tsaya su sa hankali su dinga gani don yaran nan suna zuwa kuma gwamnati ma kokari mu a midiya da sauransu gwamnan jihar adama kenan sanata muhammadu bindo umaru jibrilla kun fata ma dai shine allah ka kwashe wannan matsala ta yan kungiyar boko haram ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya